Thank you. Assalamu alaikum. An soya bai na wuni. To ke yaushe za ki zo ne? Haba da Allah, kin san dai ina son ganin ki ko? To yanzu ya kike so na yi? Wai har yanzu mijin naki ma bai dawo ba? Ke waye da ranar dawowarsa? Kin san an riga da an rufe bodoji fa. Daga jihar rufe? kin gani ai ba ma shi da ranar dawowa in gaya miki tunda ta riga da ta rutsa da shi to shi kenan insha Allah zan kokarta na ga nazo kin ji kin ga tunda ni dai yanzu na samu kaina a kadaici ki zo mu zauna ki dauke min kewa mai hiran mu tunda na ce miki zan zo zan zo kin ji anti dan Allah to shi kenan <laughs> okay ke so ba ya haka me haka ne sai ka ce wani wanda kika ga doka kawai kin ga bako kuma da biki sani ba kina ta wani rarrabe kina bin gefe wai ma ni ta ina ka biyo ka shigo garin nan ne ta inda kowa yake bi soyi ba ni mamakin da kike bani mijinki ya fita baya nan baya gari a rufe boda Allah ya taimake na sun lullubo na dawo zan taimake ki ma miki maganin ci maimakon ki murna amma sai wani rabe rabe yake kina ta wani wani kallon abun nan ba ma ki farin ciki da dawata amma dai ka san abin da yake faruwa ko ya kamata a ce kai ma ka je ka killace kanka tsawon kwana goma sha hudu a kawai sai ka shigo man gida haka nan nan jigawa daga jigawa kawai shi kenan sai ce sai na killace kaina wai me ke damin ki ne ina na je daga jiga zuwa kano sai a ce mutum sai wani zo na wani killace kai in killace kai ina ba fa a magana da kusa da kusa dan Allah ka dan matsa la ilaha illallah shikenan soyi ba suna haka ne ha dan Allah ka dakata a nan mana aha wayaya haka ne ne ne ne ha sai fama bibiya ta kake yi ne ciwon nan fa akwai shi fa fafin shi fa shi kenan dan ba ni da gani ba sanarwa kawai ka tafi can kasar waje ka haɗu da wasu ka zo kawai ka nana min a cikin gida Suwaiba eh? ni mamaki kike bani kawai yanda kika firgice kamar wata mara gaskiya daga na dawo gida ban fayi miki musun cewa babu ciwon nan ba haba Suwaiba ni mamakin da kike bani kin fi kowa sanin wace jiha na tafi jigawa sai ta zama tashin hankali jigawa da kananan shekara nawa da raba su da fa gari ɗaya ne inda a lokacin bayanewa ba magana cewa akwai takunkumi na tsakanin gari da kaza da gari kaza ha amma ki rika na. jigawan da kaje jigawan mutane nawa ne ka haɗu da su yan ƙasar wajen naka eh kuma cutar na an riga da an faɗa da baka ba nuna take ba mutane nawa kai ma'amala da su shikenan kawai sai ka tawo min ba sanarwa bayan an rufe boda kai ta yaya ma aka wai dan mala'ika ta hone ne ya kai kika san da su ne mu'amala a'a ni fa lafiya ta kalau fa ba da matsala ban gane ba Ka daina matsowa fa. Alamomin ta fa sun riga da sun nuna a jikinka. Kaman ya ga alama. Ga alama. Ka je ka killace kanka tsawon mako biyu. Ah! Me alamomin ta? Ah! Farko za ka fara da tari, sannan ka fara da yoyon majina, toshewar numfashi, tari, kirji, don Allah don annabi ka rabu. ne ne a cikin su? In ban da atishawa, atishawa kuma na riga na saba. A ah, ina, ban da irin wannan. Hesh. Hesh. Sai ba. ki buɗe kofa wani catching iskanci ne wannan eh san me cikin fada na ganka wani ƙara jin nishaɗi nake ka ni ba barin gaya maka wani abu a rayuwata na daidai da samun dace irin namijin da nake so to alhamdulillah dama har kullum soyi ba abin da nake ta so an tambaye ki mm. na san kowane mutum a duniya yana da zaɓi yana da abin da yake so ko ba haka ba kowane namiji zai kaje na da buri in san samun yan aure mace iri kaza ne eh, kaza ne kaza ne kaza haka zalika kuma mata to shine nake so in ji dan Allah ba dan ganin ido na ba hmm. menene zaɓin ki kike da buri a baya a cikin samun namiji mai irin yanayi kaza ina so in kika jero min na ji cewa shin ina daga cikin abubuwan da yake da bukata a namiji ko ku dai a hakuri zaki kawai dai ki karbe ni tunda Allah ne baki eh hmm. bari in gaya maka, ai kai ne zaɓi na. Me da cewa wasu mazaje namiji ɗaya fa son aura kuma kai ne kana Don haka bari in gaya maka kwantar da hankalinka zan kayi min irin namijin da nake so ne. Ka gane ai. Ta shi ne. To a ɓangaren sana'a ko ta sana'a kika so a cikin mutum zaki aura da ita. To, ni dai na farko ka ga sana'a ka taimu. Domin ina son in samu mijin da ike wannan sana'ar. kuma Allah ya sa na yi dace na samu. To, kamar yadda kika ce haka, tabbas na sani mata da yawa kan so a ce wata ta ce ta fi son ta ga mijinta direba ne, wata ta fi son ta ga mijinta iri kaza ne, wata ta fi son ta zama mijinta iri kaza. Sana'a ta fa fatauci ne, tafiye-tafiye ne fa. Kaga bari in gaya maka na farko dai. ina son namiji mai tafiye-tafiye don ba na son namiji mai kullum ya zo yana zaune ya dame ni a gida kwara a ce ya yi tafiya ka ga ran da zaka dawo ina muradin ka kana muradina zaka ga wani kyalekyalen soyayya da wani shauki na soyayya yadda ka san a ranar muka fara haduwa ba anya aliyu ba matsala kuma me ne matsala cikin ya mata yadda za ka ga irin suna mararin su in an yi aure ba ta so ya matsa ko nan da can in ya fita ai ta waya kana ina yaushe za ka dawo amma ita ce ta fi son mai tafiye-tafiye kuma kai abin ya burge ta to ai soyayya ce so take ita ta ga me za ta yi ba aba da Allah kai ka fi son irin al'adar matan nan da ka fita waje a rika dankaro ma kira ana ta cewa da wai ina ka tsaya ne haba kai ga abin take ga maka tanadi take so ta yi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ma cewa ziyara da fashi tana da soyayya to kaga wannan ma ya share komai dai hakan aka dade ba a haduwa din nan a zo a ci gaba da abubuwa ita ta san me ta min tanadi wannan yarinyar na san ba wai soyayyar bace ba ba a magana take yi ne ta idan ka tafi in ka dawo za ka ga sabon salo lallai dai da wannan saboda yawan taron nan kuma wani lokaci, har raini ma sai kawo kai a walai eh, ta zama a gida kawai ga ta jere da ya wa yau ba za ka fita bane to kullum an ganka kullum an ganka amma ka dan yi nisan nan ka yaɗe baka ana ta mara rinka in ka dawo wannan yariyar yanzu duk inda na tafi na je na dawo an yi auren ai za a ga tarba ha walai matata ta dinga guduna Kai fa na gani? To ba za ka gani ba? Tun da na zo? Ba tattan haka kuma? Ina ta sallama wala, salamu alaikum. Me haka? Kana rufin kai wannan matsala ta shafe ka? Baka ji bayanin da ake bane na a kare kai. To idan ina jin bayanin a kara kai fi sabilillahi me amfanin haka? Yaya addinin musulunci zai zo da musabiha kai kuma ka bani dungulmi shi kuma a wani nasin ya zo a cikin alkurani ko a wani hadisi malam ban kalubalanci matakan kariya ba amma in za a yi musabiha kawai in ba za a yi musabiha ba magana dungulmi ba ita ba ta zo a kowane nasi ba bai kamata a ce fi lai kai da addinin ka kuma sai a baka wata sabuwar tarbiyya daga wani guri wanda ba halat ba halattacciya ba kuma kai kuma ka dauka ka ce zaka zaka araka ba. in ana gudun kar a kamu da ciwo a hakura kuma me ya hana ka ka aje hand sanitizer din da ake ajewa eh ka aje ruwa mana da sabulu a bakin gurin naka kowa zai wanke a rika gaggaisawa ah, a ai dawo kai to dawa daga ina na san baka nan ban gane ba gari nake ba jigawa jigawa ba na je ba ya ila na alami na daga jigawa daga Kano da jigawa mai bambanci ne mai dan Allah da Annabi sai zama abun gudu to na san da abin da ka zo kuma sai in dadima hannu in baka ba da abin da na zo sai lafiya lafiya ta lau ba da matsala ikon Allah yanzu mu din da ake ganin mu abun sha'awa mun fita mun je turan mun dawo yau kuma mu ake gudu ake wannan sabulan eh, sabulan mu'amala da kawai duk nake tunanin ma da in zan koma China da kai za mu tafi ina Me? Ah, can ga su ga da wai zo ya ji kiɗan farauta muna nan eh, ala tsare muna ba in ji ah, inda za a lamar nan sauka ai kuma ni yanzu shirin fita ma nake wallahi dama unguwa zan yi. wallahi ba yan kullawa zan fita shi ke yau <laughs> na lillahi na Hello? Amina. Assalamu alaikum aunty. Ina ina ne? Kin ganni fa wallahi yanzu nan na fito daga gida na shirya fa zan kamo hanyar gidanki. Wallahi kin fa san mutumin nan ya dawo garin nan? Ai gaya miki ya dawo garin nan. Ni ma ba zato ba tsammani ya zo min Abuja Daga ganin san gaya miki kin san ya kamu da ciwon. Ya harbu fa kika ce? Ai alamunsa gaba ɗaya ban yarda da shi ba yana da wannan ciwo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke kwanci soyayya ba ai kawai ki ce min zuwa gidanki ai ba zai yiwu ba. Haka kurin ina zaman zamana? Me shi ke faɗa Amina? Haba Amina. Ya sani ki ce ba za ki zo ba? Yo, idan ma kowa na in fito in zo in same ki domin ba zan zauna da mai lalura ba ciwo ya kashe ni ina ji ina gani Tabbi jam kika ce fa ya harbu da corona fa ba wata cuta ba to kuma gashi ya je gida ai kenan kin riga da kin ɗauki cutan kenan ni kaina idan na taka na je gidanki to dole fa in kamu da cutan nan kin in dawo gida in zo in harba mutanen gida gaskiya an ba sai dai ki yi haƙuri ni dai Allah ya ba ku lafiya kawai dai ki haƙuri dai kawai ya? Ah. Suwai ba. Ina zaki? Gida. Da izinin wa zaki je gida? Kaga, ni fa na gaji fa. Gwaran tafi gidan mu je in zauna. Kan nan kawai. Ina nan da kai aje a kwakura man ciwo. Skiya ni ba zan iya ba. Da farko dai tukunna, shi kansa wannan face mask ɗin da kika saka, shi kansa ba dai-dai kika saka shi. Haɗari ne a yanda kika saka shi. Cire. Matsala kuma. nuna miki yadda ake amfani da shi. Akwai gurin da yake da duhu, akwai inda yake da haske. Yanzu ke da kike tsoron kamuwa da ciwo, to nan gurin koren shi zaki saka daga ciki. Haka, kin ga hasken yana daga waje kenan. to kin ga idan ciwon ya taho shi gurin hasken shi yake tashiwa ya hana ya shigo ya same ka idan kuma idan kuma kai ne kake da matsala gurin hasken shine daga ciki koren kuma shine daga waje domin wanda kuma da yake da matsala kamar yanzu misali ni da nake mura to zan saka gurin hasken ya zama shine daga ciki koren ya zama shine daga waje yanda zan tace mutane ba za su san matsala ba to haka tsarin yake abu na biyu da nake so mai magana da ke shine magana da ke zaki tafi gida ba da izini na ba kuma kina jin tsoro kada zaman ki da ni ya sa ki harbu na sani na ya kuskure da na tsallako na dawo lokacin da aka kafa doka amma ba hakan ni ma nake nufi ba wannan shi sa Allah ya jarabe ni har kike guduna na dawo gida na zama abin kyama to amma ki iya ganewa idan coronavirus kike tsoro covid-19 ki tuna in an taba guri wani ya taba ko ko aka cuɗanya ake kamuwar ita to wannan kofar da zaki fita idan kin tsira a nan to nayi dama dama da ita ba inda ban taba a jikinta ba saboda haka yanzu idan kika bar nan kika je kika dafa kofa kin ga kenan inda yana saka to kin dauka to kuma ki iya ganewa fa daga nan gidan ku zaki gwara ki zauna in killace ki a nan gidana da ki koma ki je ki dadima mutanen ku. kin ga matsala ta sabuwa ta ka gwara maki koma ciki ki zauna in nemo miki jami'an lafiya zo su duba ki sai wannan wannan wace irin rayuwa ce kawai ya ɗauko min ciwo har gida a kawo wa ma ni me yasa ka dawo ne <laughs> manhajin Allah da Rasulu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Angon gobe. Insha Allah a ware gobe. Ka san me ne? Sai kin faɗa. Ɗanye tana ƙara burge ni. Duk san da na ganka sai in ji wani shauki. Ban kai bari mu gaya maka na fi kowace mace iriyar nan da ake. Gaskiya dai na ji daɗi. Eh, a ce matar da za ka aura ta cewa kana rage ta kai maka samu da zuwa to amma ni abin da ba sani ba idan Allah duka a ne wai ne ya burge gida ne ni din nan da kike ta cewa Allah burge ki to bari ku ga gaya maka na farko kana ji ga kana ga ka ka ga ka ko da rigima na ɗaya za ka naushe ka doke kana yayi saboda haka ni tun daga sannan na gobe Allah Allah ba ni mijin da zai ko fada na ta gobe nauce su <laughs> to gaskiya dai kika tafi lo fada baki da damu, ah, na jin zan na fahara ka manta ka na ga abin da kai a kofar gidan mu ashe bikin gani yi mana tun daga sannan na ce alhamdulillah Allah ba ni na mutu lafiyayye <laughs> yes yes yeah akwai garshi kam ba a ah, push push kai dai ka laraba maganar gaskiya ali ni fa ina mamaki da kokwanton soyayyar nan taku dogar allah na to me a ciki ai abin ne na wani lokacin ni sai ya ban dariya wani lokacin ya ban mamaki wani lokacin ma ya ban haushi wai kai maganar ta faɗa ce kai ba taimaka ba ko yanzu misali ta yaya mace za ta ce wai tana son ka ne kawai saboda ƙarfin da Allah ya baka da lafiyar da Allah ya baka ka da lafiyar ka ita su suke burge ta yanzu yau in aka wayi gari ba ka da ƙarfi ba lafiyar shi kenan ba soyayya ni mamaki kake bani sani kai dole sai kai kalubale duk sanda yare nan ta faɗi magana ba ni da inda nake kwaso zance na an kawo sai gurin ka kai kuma sai ka ce ba haka ba na ga dai kowane mutum a duniya da akwai abin da yake burge shi to yanzu dan ta ce karfin da Allah ya bani da lafiya suna burge ta kuma sai ya zama kawai sai a ce yarinya ta yi laifi a yi haƙuri ni ba sa ne ta yi laifi ba amma dai misali ni da kai kar mu yaudari kanmu ni da kai mun sani da karfi da lafiya duka ba abubuwa ba ne masu tabbata za a iya wayar gari yau Allah ya karbi shikenan in babu su ba soyayyar kenan dama ita su suke so a ka yi haƙuri na san soyayya ce za ta rufe mutum ido duk ba zai ji wani abu ni lissafi na ka samu matar da za ta yadda duk juyin zamani duk sauyin hali da za a shiga ana tare za a rayu shi ne aminci amma a ce ita wai ƙarfinka da lafiyar ka shi take so in babu fa ba so ɗin kenan Allah daga ai daga yanzu zuwa kowane lokaci za ku iya ganin sa wa aliyan anan kana nufin yana zuwa nan a bai zo ba amma dai zai iya zuwa gaskiya in dai yana zuwa da matsala ya taba nan wajen wasan ina gaji wala gadir malhadin wasan ba kai musu bayani ne bayani ai bayani ba to yi hannun ta miƙa hannu a musabiha kuma kuna ta suke wa fi sabilillahi ko ba manta falalar da take cikin ladan da ake samu idan gaisa ya kamata kai mana adalci ne ya za ka je ka yawo kasashe nan da wannan kasa zuwa nan zaka ka dauko alaƙa kai ka zo kamar kalamana maganar nan fa fa da ake fa jigawa fa na fa jigawa da Kano dan Allah guda nawa take ban bar Najeriya ba na san a baya na je kasashen turai tabbas na sani kwarai kwa duk inda ake magana nan na san na je Italiya Na je Spain. Na je China. Kai, a'a, wuya haka, rufa mana asiri, ina da lahi wa ina ilaihi dan Allah sake ni. Tana shiga ba. Me yake shiga? Cutar mana ba abin da zai same ka. Ina jin kamar shokin haka nake ji. To me na wani shokin a Za ta shiga. Yaya kowa sai dinga gudu na fi sabilillahi ni ba kai ba komai ba. Ka fa je kace? To ina je a baya ne ba yanzu ba fa. Na ji ba ban je ba. kuskuren da ne. Dan sake ni dai da Allah sai in fi gane bayani. Idan tsoro kake ji za ka mutu tun inda na kume kan nan dole ta riga ta shiga ma ta shigan kenan. ya kamata ku ringa jin tsoron Allah haba dan Allah na yi bayanin ne bayanin nan sai gudu na ake yi a gida na a rufe min kofa kuma abokai na sai gudu kuke kawai saboda na je jiga a ga isan fa ka zo fa ake kwaso a banna a jiga ake kwaso ko a turai turan nan na fi shekara ban je ba na san matsalata gote doka da shi sa Allah ya jarbe da haka gashi na zo na zama abin kyama a cikin mutane eh saboda doka ce aka ce kada wanda ya shiga ko ba haka ba ka saka abu ne da ka sani a shari'a duk ƙasar da ake da annoba shari'a addinance an ce kar a fita kar kuma wani shigo to ai kai gashi ka shigo to ai eh, jiga ce fa ba ko wata ƙasar ba ba na jima ban je turai ba idan da su kansu manya-manyan namu da suka kamu da ciwon sun zama a can musu da ba ta zo ma Najeriya gaba gida zama ake ko ba haka ba duk daga nan matsalolin suka faru to ni ma na san ne kuskure shi sa Allah ya jarabe ni gashi na da gida ina ganin kamar zan samu aminci hmm. kuma gashi na zo mutane sun gudu na suke ta yi amma in Allah ya da babu wani matsala ba abin da zai faru da ni babu wasu alamomi da suka nuna cewa wani yana da wani ciwo ko na abu kasuwanci na na je ranar da za a rufe godan nan ba sani ba aka rufe da ni a jiga wannan ni kuma ina tsoron kar in tafi in bar matsaloli ne kwana na dawo ka ji dalili ba na abu ba so wai me yasa kike ba kya ji ne ina kuma za ki je yanzu gida zan je ah, kaga ni fa na gaji yau din nan gidanmu zan je tunda na nemi a kawo min ɗauki su zo an ki zuwa daga gidan to ni zan tattara in je in same su soyi ba har yanzu gani kike yi kamar na kamu da cutar nan na miki bayani kin kasa fahimta ta kana da ita da da aka ce ka je ka killace kanka tsawon sati biyu ka killace ka dauko min da ciwo ka kawo min cikin gida ka ce lalle sai na zauna wallahi tallahi yau gida zan je to amma soyayya ba kina da mantuwa na sha gaya miki duka abubuwan da zaki amfani da su a gidan nan na riga na tattabe su ko daga ina da ina to kuma ta da ki kuma kare kanki daga haka da na shafa duk ilahirin gidan nan inda ka taba na guguga don haka yau din nan sai na tafi gidanmu wallahi ba zan zauna da mai ciwon ba yan soyayya ya baki na matsayin ki na matata kaddara ba ta same ni ba ki hakura ki runguma mu zauna tare a nemi mafita eh ka ku san me kake faɗa da mai cutar corona virus din zan zauna aha ba dai <laughs> wallahi tallahi gidanmu zan je ba zan taba zama da mai wannan mai ciwon ba to idan sanitizer kawai kike takama da ita kuma ya zaki da wannan da nake ta fama da shi yi fa hadi na kasa gane ma wai in tama waya mutum ma haɗu sai gudu na kake sai ka ce mutumin nan fa tun da ya dawo garin nan ba shi da abokin mu'amala sai kai duk mun guje shi kowa hanya in ya bi sai ka gone ya waske nan wanda yanan in ya shigo waje gaba ɗaya dare ake kowa ya kama gabansa amma kai ka je ka nanike masa koyaushe kuna tare zama tare cin abinci tare ina zan kwanciya ma tare kuke yi wai dama kai shine dalilin kawai idan mutum ya dawo shi shikenan sai a rinka gudunsa kana fa jin mutum nan kasashe nan da ya lissafa da ya je nan ba kasashen da wannan cutar tafi yawa tafi illa tafi kashe mutane irin wannan kasashen da ya lissafa kuma kawai sai ka zo ka nanike mutum kuma ka zai ka rika ma ni fa gaskiya an gama gaskiya ba kai kanka tsoron ka nake wallahi ni ka ban mamaki ya kamata a ce kai ka fahimci yadda abubuwan nan suke to bari ka ji wallahi ni ya zaunar da ni ya zayyane min duk yadda abubuwan nan suke gaba ɗaya ba abin da bai warware min ba kai bari fa in baka labari magana da ake ta tai dukkanin matakan kare kai daga wannan ɗaukan wannan ciwo bai huce magana ce ta wanke hannu ba shine a karo na farko kai da kake da alwala me zai daga maka hankali misalin da zan baka daga lokacin da ka ɗebo ruwa ka fara alwala ka zuba ka wanke ɗaya akalla in ka yi alwala yadda ake yi ka wanke uku mm. sanda kake wanke wannan uku ka ci gaba da wanke wannan ba da daman ake dai amfani ba sanda ka zo za ka zuba ruwa ka kurkura baki ka kuma zuba ruwa ka kuma yi shakar hancin nan sai ka sake zuba ruwa wanke fuska sanda kake wanke fuskar hannun ma wanke shi kake kare sanda ka zo wanke hannu zuwa nan shi ma dai duka dai wankewar kake kare yi ka wanwanke ka da nan duka shi kake ƙara wankewa ka ɗebo ka shafa aka, ka shafa a kunne ka ɗaure ƙafarka akwai wankin da ya wuce wannan dan Allah wace da ta zauna in dai da gaske aikin ake yi to Allah ya san da ne tun shekara dubu nawa aka koyar da musulmi ya alwala idan kai alwala ba ka wuce gurin ba to sai dai dama ba ka yi to in kai haka ka gama da wankin hannu maganar sai ka ka fara je da ta mutunani to abin da ya kamata ni nake so a fahimta kenan in kai alwala ka ka sallan matsala ce dai wayan a ci ne wai an kori kare daga gindin dinya abu Allah lafiya a zauna lafiya kawai malam gaskiya ne in an yi wannan komai zai wuce insha Allah tsaftar nan kuma tana daga cikin addini in an kiyaye ta dama can ba wani batu ne ce ka zo dama ta mace dama ta mace mala ko ba haka ba waɗannan su ne manya-manyan matakan kariya ni wannan ita ce fahimtar da ni da malamai na yawwa to wannan kuma wani al'amari daban to na gamsu da haka a haka muke to kaji dalili na kuma a haka nake tun bayan insha Allah da ni da kai eh. da duk wanda yake mu'amala da mu insha Allah zai kamu da virus ba tun daga lokacin ni na samu waraka don haka me zaka yi ta daga hankalinka gaskiya boye maye boye maye ba zai gaya ma gaskiya ka san ba za mutum yana da ciwo ya ce ma yana dauke da shi aukayya duk wato hadimi da kafiri ne kai zaka rade baka musulunta ba taurin kai yanzu nan fa na ma bayani to sauran sallah fa a magana sallan ma sai da ya warware min komai dan bayanin da ya mun to magana ake ta kara hada sahu to tun daga su abin da suka ce ni ina ganin da aje wa Allah kuskure ma abin da ya zo da shi a ce wanda baya yin sallah shi zai maka dokar ka warware ni dai a fahimta ta da in je sallah ina warware sahu gwara na fita ban yi ba gwara na yi ta a gida ban je masallacin ba magana ta gaskiya in dai da fargaba Da lokacin da aka shiga masallaci aka fara ware-ware idan sahu ya kai saba'in idan mutum shida suka yi tari ba za ka tare da kuwa guduwa za ka ga babu dumani na babu kushuri ko ba haka ba to gwara a yi ta a gida da dai a tafi a je a shiga wannan cinkoson in dai shi yake gudu amma dai ni ina ganin babu inda za a je a kai kuka sama da fadar Allah in an tsarkake in dai musulmin gaske ya gane yana da matsala kai shiga cikin cinkoso mu ko mu je mu ga Allah har Allah ya kawo duniya mu fita ai musulmai su za su yi maganin wannan cutar a duniya ba ba wani abu ba an sani wannan ita ce magana gaskiya dai ya eh, sami to alhamdulillah a ci gaba da matakan kariya kuma zan sami su alhamdulillah to Allah ya sa su gani. gaba daya ni komai sai da na fahimta da haka dan Allah ya kamata ka gane ita fa cutar nan akwai hanyoyi da duk matakai da ake bi wannan munan duk kawai hira ce muke ta teburin mai shayi wannan wane ya jiga wane wane ya jiga wane amma bayani na gaskiya ni diye mun kuma na gamsu Allah ya shi ne kai ya ba kasan me shawarar me zan baka da za ka taimaka ka taimaka mana ka je a gwada kai kanka kaga cewa fa aka ce da ka ji alamomin ko ciwon kai ko zazzabi mai zafi ko mura ko kana atisha sau biyar lokaci ɗaya kawai ka fara killace kanka sannan ka gaggauta ka je a gwada ka ko asibiti ka je a gwada ka kawai saboda ka tabbatar da lafiyar kanka ko kana da ita ko babu don mu ma mu fita daga zargi don shi baka tabbatar da ba shi da ita ba kai ka zo kai na nike shi mu ka zo mu karka na nika mu gaskiya da matsala sai fa ta sa TV a jikin mutum fa take nuna kai magana fa ta gaskiya akan lamarin cutar nan abu Allah kawai a zauna lafiya Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amina, wannan birgitan na me ke da aka yi wa sallama haba bayan an ce mana wannan cutar ta harbe ka kuma yanzu in ganka ana ai dole in tsorata ke kuma yana kika samu labarin cewa na kamu da wannan cuta to yaya ta mana haba fi sabilillahi mu da muke kokarin mu san yadda za mu je mu kai mata taimako ta dawo nan gidan kuma sai ka biyo mu har gida to kyau gaskiya ni koma zan yi kin ga a kafin ki koma ina da sako do Allah kuma ina mai jajanta miki zan tunatar da ke hanyoyin da ake kamuwa da ita wannan cuta ta covid-19 kamar yadda su masana lafiya suke ta bayani da suka ce a guji cinkoso kuma a rika tsayawa nesa-nesa tsakanin wanda yake da wannan ciwon misali idan ya fidda wasu alamomi da suka shafi ko tari ko atishawa ko wasu makamantan wannan haka zalika idan mai wannan ciwo ya taba wani abu ciwon ya dan zauna a kan abin na ɗan wasu mintuna wanda idan kai kuma ka zo ka taɓa gurin kuma ya to a cikin wannan mintunan da kai ka taba baka samu ka wanke hannunka ba kai amfani da hannun nan ka kai shi baki ko hanci ko ido to akwai yiwuwar kai ma zaka iya kamuwa da wannan ciwo to abin da nake so in tunatar da ke shine yanzu da kika fito na tabbata kin yi amfani da mabudin kofa na jikin wannan kofar da kika fito kafin zuwan ki duka na taba su da haka kenan akwai yiwuwar ke ma idan kin ma'amalanci hannunki za ki iya kamuwa a kowane lokaci kuma zan iya yin tari saboda ni dama ma abocin mara ne saboda haka kin ga akwai yiwuwar kima kan ki koma yanzu ki koma matsayin mai ita kamar yadda kike tunanin ya yake tana da ita saboda haka eh, idan wannan dalilin da ya sa kika kasa zuwa gurinta to kin ga yanzu kin samu damar tunda kun riga kun zama iri daya kin fahimce ni irin yadda na mu'amalance ki haka na mu'amalance ya yake yawa haka da haka to in dai ta kamu a sanadiyata to ke ma yanzu haka kike bayan nan na so in tunatar da ke babu yadda za a yi wannan abin ya zama tarbiyya ta addini saboda dan uwanka yana cikin larura ka yi nisa da shi ka kasa zuwa ka bashi taimako addini bai koyar da haka ba kwata-kwata wannan baya daga ciki saboda ka duk abin da izo ya ci karo da abin da addini ya zo da shi to ya kamata kai a matsayinka na musulmi ka auna da hankalinka kai nisa da shi ka kau da shi kar kai bai ya ɗari bisa ɗari akan abin da ya ci karo da layin addini wannan shine abin da nake so in ga miki kafin ki koma gida dan na kai haƙuri dama gabaki ɗaya ban fahimci abin ba ba don allah ka hakuri haƙuri allah to alhamdulillah tunda allah ya sa kin fahimta zaki iya zuwa gidan yayarki domin na kulle ta saboda gudun kada ta fita ta yi abin da ba shi kenan ba ba mamaki ƙoƙarin gujewa wannan cuta ya iya sanya an ta kuma ta da ita tunda wataƙila motar haya za ta hau bata san da suwa za ta yi mu'amala ba abubuwan da za ta yi mu'amala da su kuɗi ne sauran wuraren da za ta daddafa za ta iya samun matsala shi sa aka ce a zauna a gida saboda haka yanzu ki sanar da mutanen gida ki fito zan rage miki hanya zan ajiye ki insha Allah sai ki tafi zan baki mu kulli sai ki bude ku magana da ita kafin ni kuma daga bisani in biyo ku in Allah ya nufa Allah ya hakuri ba ku ba ku ba ku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 kawai don ina mu'amala da kai suna da dama saboda yanayin da ake faɗar abin kuma ga yadda suke gani to amma dai kawai dai kuskuren dai da mutane suke yi shine ah, yadda suka ɗauki abin da bai zo ba matakan kariya yana da kyau a ci gaba da su, amma ni kullum abin da nake faɗa addini ya zo da komai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 dole ne mu kariya a eh. <laughs> ah, to kuma na gamsu kuma eh gaskiya ku zo da bayani hash ah, ya haka kai ma ka haulayi kenan ni ma na haulayi <laughs> hash cut <laughs> yauwa amma da farkon da aka dukun ah, na san masu kallon mu abubuwan da muka aiwatar a cikin wannan shiri abinda nake so mu gane shine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 dukkan wanda ya yarda da la ilaha illallah muhammadun rasulullah to fa sunansa musulmi a gurinsu in saka tashi yakin mu duka zasi saboda haka ya kamata mu yi magana ɗaya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ga mana ce mu riko da su guda ɗaya ko kada mu rarraba kenan ashe ba shawara Allah yake ba wannan umarni ne saboda haka duk abin da izo mana ko menene na duniya mu yi tunani a matsayin mana musulmai mu koma hadisi da alkur'ani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 hasu sai ga kun tarwatse ko to mura nake muran nan mun dade muna yin ta ba fa corona bace